ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. bismillahi Rahmanir Rahim Hatsabibin tsibiri kashi na ashirin da takwas. Tafitai wani dogon aljani mai dogon wuya kamar marikin lema ya bayyana. Ya dube shi ta ce na gode ta taya ni murnar zamowar yarima ali sarki amma a dakata da bushe-bushen nan yana cutar min da kunnuwa Shi kenan gimbiya bari mu koma cikin ruwa sauran bakin kowa ya koma yankinsa hakan ya yi kyau ya ɓace ita kuma ta tsara gefe ɗaya ido zuwa can ta farta me ke faruwa ne da nake iya shiga birnin mungaye har kusa da fada su ba tare da na ji hucin zafin nan da ke hana ni zuwa yankin ba ina buƙatar ganin madubi domin amsa min tambayar nan sai ta miƙe ta fita cikin mafi saurin gudu ta sauka a fadan madobi inda ta samu har ya so ma tara fadawa ta da suka ɓace domin ba ta dama gana da shugabansu barka da sauka kin biyalina da fatan kin huce laifin da na aikata miki ba ta amsa ba sai mata kowa ta ta zauna a kujerar da ya samar mata tun kafin ta iso ta kalle shi cike da rauni domin haka ta ji ba sanin tambaya ta ne kaɗai abin da madubi zai haska mata ba sai dai bisa ga mamakinta kafin ta furta kalma ya riga ta da cewa amsan tambayar ki da kika zo sani shine kin so mu canza rayuwa daga tsantsar tsafi da siddabarin jinnu zuwa rayuwar da aka fi sanin jinsin ki na bil adama da shi domin a kwanakin da ya biyo baya Kin katangi hanyoyin da jinnu za su kawo miki nau'ikan abinci da sutura kin koma dafa da kanki duk abin da kika so ci ko sha tare da saka sutura da ta dace da ke rayuwar ki jimla ta so mu canza musamman ta hanyar yawan tunanin soma bauta da ƙauna abin bautar jama'ar birnin Mungaye. Domin wata rana har kunci kike shiga na san ganin ki tare da mutane kina rayuwa a cikin su. Lamarin da ke sa ki zubar da hawaye, dan kin kasa gano hanyar da zaki bi ki soma wannan rayuwar. Gashi kina da burin rayuwa a dajin Kabobo saboda ci gaba da ziyartar kabarin jarumi Gaudu da mahaifiyarki. To ki sani, rayuwar da kika soma canzawa ta taimaka wurin janye jiki na mafi yawan jinin da ke gadin ki. wasu kin san da zaman su yayin da wasu baki sani ba hakan kuma ya taimaka raguwar karfin ki wanda shine baki damar kusantar birnin mungai domin a yanzu haka ba yankin da su kaɗai take zaki iya shiga ba hatta da cikin masarautar zaki iya shiga hankali kwance sannan ina bayan ki na burin kaiwa yarima ali ziyara tare da taya shi murnar samun mulkin mungai ina mai baki shawara inda hali ki ɗauki abu mai muhimmanci a gidansa ki tafi masa da shi a matsayin kyautarki a gare shi domin hakan zai sake baki wata dama da ba jima za ki sake fuskanta rayuwa mai inganci a matsayin ki ta jinsin bil'adama da fatan kin gamsu da bayanaina motsa kai ta jikinta ya sake yin sanyi haka bakinta ya nauyi ta kasa furta kalma ko da guda ɗaya abin da take saƙa shi ne babu mai rabata da dajin kabobo tare da muhallin yarima ali domin a yanzu can ne take ganin muhallinta mafi inganci Duda tana son wata rana ta yi rayuwa da Yarima Ali, amma a gidan take fatan su yi rayuwarsu ba a mahaifarsa ba. Ya ke gimbiyarmu, ki sani rayuwa a gidan Yarima Ali na har abada ba zai taɓa samuwa a gare ki ba, domin na san wata rana za ki bar gidan. Sai dai ban san wace rana ba ce, balle sanin lokacin. Amma tabbas ba zai ɗauki lokaci mai tsawo ba hakan za ta faru. Madubi ka banna haka, kada ka ƙara min nauyin tunani wanda ba zan gano mafita ba. domin na amince haka zantakan suke. Alƙalaman sihiri sun so mai min nisa, duba da yadda bana jiyo zantakan jin na kusa da ni kamar da. Hakan bana iya yin bincike mai tsayi, sai in ji na gaji, sannan bacci na yawan damuna. Wanda a da nakan hana kaina kamuwa da bacci, har sai idan na so sa kaina da kaina. A gaskiya ina cikin damuwa da afkuwar wannan lamarin. Ya kai madubi, me ya sila hakan? Gimbiya ba yin kanki ba ne, aikin zuciyarki ne, Eh, ita ta janyo miki samun na ƙasa da alƙalman da kika mallaka sannan suna tafiya ne a iska domin babu wani matsafi da zai amfane su ko da ya nasara ganin su amma ki sani a kaso ɗari cikin abin da kika mallaka bai fi kaso goma kika yi asara ba baccin da kike yawan yi shine ke sanya ki kasa bincike mai tsayi shi kuma wanda biki a baya ba shine yake dawo miki kina biyan bashinsa dan na ji wasu yare suna faɗin wai ba a cin bashin bacci ban yarda da kalaman ba amma yanzu na yarda tun daga misali na a gabana kina taimakonsa. Dafe goshinta ta cike da tarin damuwa. Gimbiya na hango zaki ki iya dakile shi idan kina son haka, saboda matsala ne a gare ki da kuma lafiyarki. Don ina tsoron kada wani matsafi ya lura da lamarin ya biyo sa'arki ya kashe ki. Tun da kin ɗaure min dajin kabobo, bale in rika hango za a cutar da ke na kawo miki ɗauki. kallansa tai tana murmushi, sai kuma ta juya masa baya tana faɗin, wannan kam wayo kake min. domin in sakar maka dajin ka rika bibiyar lamarin da ke faruwa a cikinsa. To ba zan saki ba, tunda na fahimci baka yin abin da nake muradi, wato ƙaunar mai mun gaya Ali Sarauki? Don haka na amince zan rika zuwa gare ka muna yin hira duk sanda na so haka. Shikenan Gimbiya, a hakan ma ina godiya. Nasara ta ce masoyiyar mai mun gai. Ina hasko zuwansa gare ki kam, babu karya a cikin afkuwar haka. Jiyowa ta cike da walwala wanda madubi ya cika da mamakin ganinta a fuskarta. domin ita mace ce da ba ta yawan fara'a. Idan kina cikin walwala kin fi kyau da ɗauka hankali. Haka jarumi gauɗe ya taɓa faɗa min, shi yasa na daina yawan fara'a. Saboda ba son bude ya ɗauka kina ƙaunarsa ko? Haka batunka yake madubi. Saboda ban taɓa jin ɗigon son ko kasancewa da shi ba tun da na san kaina. Ta amsa cikin tsare gida. Kin ga kuwa shi yana matuƙar son ki. Inda za ki amincewa aurensa, da na dawo da shi cikin rayuwarki. kin ga babu ruwanki da kewar kabarin su ma domin za ku kasance kusa da su kuma tare da yin bauta da kike muradin yi madubi ina ga zan janye alkawarin kawo maka ziyara idan har ka sake haɗa hannu da wani a matsayin abokin rayuwa in har ba mai mun gaye ba ne afuwan kin biyar mu nema ba har zuci nake magana ba saboda kin fi ƙarfin nasabarsa domin yau zan sanar da ke abin da baki sani ba game da mahaifiyarki. Mhm, ina jin ka. dama na ji a jikina da sabon labarin da zaka sanar mu haka ne gimbiya to ita dai ma ya ce ga sarkin fulani a yanki na masu riko da addinin gaskiya doko da zama wasu cikin daji tsoho guni ne ya bincika ya gano ta sai ya waji kansa sha'awa aurenta domin ya hango nasara a tafiyarsa idan har ya zama sarki sai dai abin da bai sani ba ke ce nasarar da ya hango zuwa ga jama'ar masu yawa ko ma ta zauna ta tsira tsukakkiyar fuska madubi ido ya ko baje bakinsa mai kama da anya ga faranti ya ci gaba da cewa shi kaɗai ya shirya tafiya zuwa yankin ya shiga rigar cikin dare ya ɗauke ta lokacin tana barci ba ta wuce 'yar shekara ɗaya da rabi ba domin tana shan nono sannan saboda mugunta bai bar yankin haka nan ba bayan ya fito ya watsa baki ɗaya yankin wuta suka ƙone ƙurmus ya taho da ita tsibiri ya ba matar wazirin rikonta wacce bata taɓa haihuwa ba bayan ya ɓatarwa da yarinyar tunanin rayuwar da ta da mahaifanta na asali sai ta riƙe sabbin iyayenta a matsayin mahaifa na jini to kin ji dalilin ku na gadon mulki bakin rai bakin fama ke da yar ke saboda zamowar ku jinin sarauta gaba da baya Hakika kaka guna a cikin azalumai shugaba ne tabbas da mutu ba da ne ce ajalinsa kamar yadda na kashe ifritu baushe. to irin haka zan kashe shi na watsa kadojin kogin sihiri mushensa sannan na so a ce na san labarin nan da wuri kafin ma ta mutu da can zan kai ta na killace ta ta yi rayuwa farin ciki na rantse da kabarin maɗita hakika a zuciyata na cika tab da ƙaunar danginta sama da dangin abun ina ma a ce har yanzu da ragowarsu tabbas da zan so ganin wannan zuri'a mai cike da hasken da nake neman sani a kansa hakika na samu amsa ta akan ƙaunar bauta da abin bauta da nake yi tsawon lokaci ashe ni ma jininsu ce kai yau na samu kaina a cikin farin ciki matsananci ina roƙonka madubi daga kwatanta min yankin domin na je naga ko da ƙasar wurin ne na ɗebo na kuma kwanta a ƙasa na birgima wannan lamari da kaka guni ya sake bincikowa na ganin ɗaya daga cikin jinin ma zai nemi zuwa yankin shi shi ne ya shafe labarin asalinta ga kowa ciki kuwa har da mahaifinku bai taɓa sanin wace ce ita ba sai dai ya ce ga wazirin zamanin tsoho gunu haka duk wani matsafi bai taɓa gano wannan labarin ba shi yasa jarumi Gauɗu bai fesa miki labarin ba domin da ya bayyana gare shi da shi ne mutum na farko da zai so mu miki jagora zuwa ga yankin ni ma da kika gana na baki labarin a yau to kulle min dajin kaboba da kika yi ne ya sa mahaifina isowa fada ta muka yi hira domin ya kauda min da damuwar rashin kusanci da ke shi ne yake bani labarin asalin mahaifiyarki saboda mahaifinta ya taɓa taimakonsa da ruwan sha sanda ya fito masa a siffar bil'adama domin ya gwada tausayinsa haka ya sanar min sanda tsoho guni ya kai masa hari baya nan ya tafi inda zai canza jiki zuwa matashin dattijo sakamakon shekarunsa ya kai matakin da ya dawo kuwa ya yi baƙin cikin lamarin har ya haƙura saboda shi mai haƙuri ne irin yadda masu abin bauta na gaskiya ke yi idan abin ɓacin rai ya same su sai su ce sun bar sarkin da ba sa ganin sa amma mulkinsa ya ishe su alfahari shin madubi me yasa ba za ka bi hanyar mahaifinka ba ban jin son bi ne amma shi babana ya sanin min in lokacin in bi hanyarsa ya zo zan bi komin daren daɗewa na kai tai tana faɗin godiya mai yawa ga mahaifin amintacce na na biyu ya madubi zan so ka kai ni zuwa ga mahaifinka domin na fahimci ta gurinsa zan samu zuwa yankin asalin maɗita ki yi haƙuri domin ba zan kai ki wurinsa ba saboda bai amince min da aikata hakan ba amma zai zo inda kike wata rana ku yi hira sannan zan nuna miki yankin da kakanninki suka yi rayuwa sai ki tafi ke ɗaya saboda ni yanzu sarki ne yawo irin haka bai kamace ni ba harara ta zurga masa ya wage baki yana dariya fadan na taya shi ta watsa bakinsa haske ya kulle da sauri sannan ya na cikin ban girma yana faɗin tuba nake biyar mu domin wannan sarauta ke ce kika bani ita ina godiya yanzu kalli can da kyau na san kin taɓa wuce shi lokacin da kike yawo zuwa cikin birane har kika koyo yaren yahudu da nasara kallon wurin take wanda ya cika da ciyayi lif makiyaya na ta kiwon dabbobi sai ta jiyo ta kalli madubi ta ce zan je wurin na kwanta a ciyayin domin na amince babu burbushin ragowar dangin ma a wurin haka ne ban jin da su amma nesa kaɗan da su akwai masu bauta irin tasu zan duba yiwuwar kaiwa yankin ziyara hakan ya yi kyau su waye yahudu da nasara da kake faɗin na koyo yarensu yaren da kike ji wanda kaf tsibirinku babu mai jinsa au wai masu teƙa rawa a wurin bautarsu da masu koyar da karatu a cikin yaren a wasu ɗakuna shi kake magana a kai eh ai kan ba zan mance ba kuma zan koma na bi sa dan da shi zan yi amfani wurin magana da mai mungaya ali don na san ba zai rasa jinsa ba saboda na ga birnin su na koyar da karatu a cikin yaren a makarantar da take mallakin mahaifinsa haka ne sun iya duk masarautar sai dai ina baki shawara da ke masa magana da yaren da yake naki wato fulatanci wancan ki ajiye shi a gefe zai miki amfani wata rana kai ta gida tana miƙewa sannan ta ce na barka lafiya ya kai madubi sai kuma na samu dawowa to ki tafi duk inda kike so a cikin nasara gimbiyar mu amma ki sani dawowa ki gare ni nan kusa da kamar wuya dan hannu ta daga masa ya tsuke baki yana motsa gemu sama da ƙasa ta murmusa tare da faɗin bana son san taka ƙadarar da zai sa ni jima ban dawo fadar ka ba madubi ai na tsuke magana ɗisu na gimbiya sai kin dawo ta janjina kai ta fice ya raka bayanta da kallo kana ya furta gimbiya lina mai saukin hali ce gami da tausayi burinta ta riski jama'a masu adalci ko gina daula to kada ki damu a sannan za ki haɗu da su har burin ki ya cika domin babana ya bani labarin komai da zai faru idan kika ji labarin dangin mahaifiyarki shi yasa na shirya tsaf don taya ki ganin cikar burinki ya faɗi tare da koma kan kujerarsa ta mulki ba jima ko jama'arsa suka bayyana tare da su mai masa fadanci shi kuma ya dinga motsa siririn wuyansa cike da isa a gefen lina kuwa tana ficewa daga kogon inda kabarin suma yake ta nufa ta zauna a ƙasa ta ta ba kabarin ma labarin da ta samu daga bakin madubi a ƙarshe ta fashe da kuka tana tuno rayuwarta da mahaifiyarta mai cike da tsantsar ƙauna gami da kulawa sai da ta mai isa ta goge fuskarta sannan ta kai bakinta kan ƙasar kabarin ta sambata ta koma kan na jarumi gauda shi ma ta sumbata sannan ta fito ta tsaya tsakanin duwatsun da suka saka gogon a tsakiya tana nazarin inda za ta sauka birnin mungai ko yankin kakanninta a ƙarshe dai ta zama tsuntsuwa mafi gudu ta lula zuwa yankin da zuciyarta ta fi aminta ta je a kan ciyawa ta sauka ta yi ta shawagi tsawon lokaci sai kuma ta hango yaron makiyayi yana sai ta kwafa zai harbe ta sai ta ɓace tana kallon sai ta duba duban inda ta yana lasan leɓe don yayi burin cin naman tsuntsu sosai lamarin ya sa ta nishaɗi sai ta yi amfani da tsafi ta samar masa wani tsuntsu mai nama fiye da irin wanda ta koma a yakan cikin gaggawa ya harbe ya ɗauka yana ta murna bayansa ta fi zuwa inda ya nufa inda ya isa ƙasan bishiya ya so mu ƙoƙarin haɗa wuta don gyarawa nan ma ta haɗa masa a yakan cike da zaƙo ya gyara naman nan ya gasa dubisa taimakon lina ba tare da yaron ya sani ba sai da ya cinye ta samar masa da ruwan sha nan ma ya shanye ba tare da tsoron komai ba hakan ya sa ta cika da mamakin ƙarfin halinsa sai da ta ga ya kora shanu da tumakan da yake kiwo ya yi gaba sannan ta bar wurin ta bayyana a tsakiyar ciyayin ta kwanta tana jin natsuwar ruhi na nashe duk wani sassan jikinta tana nan kwance ta jiyo tafiyar mutane suna hira cike da nishaɗi sai ta lafe suka zo suka wuce suna ta zantakan labarin da suka samu na ni'imar da yankin ke da shi a lokacin baya kafin a waye gari a neme shi ya kone da komai na cikinsa sai dai bayan wasu shekaru wurin ya rayu da abincin dabbobi mafi inganci wanda ke ba su wadataccen ruwan nono da lafiyar jiki wanda kaf makwautan yankin nan babu inda ya kai shi kyawun zuwa kiwo sai dai duk wannan ni'ima babu wanda yake marmarin zaman rayuwa a wurin in banda arda muhammadu shi ma ya kasa dawowa har yanzu da tsufa ya so makama shi hawaye ta ji suna wanke fuskarta lamarin da ya bata dama fashewa da kuka cikin fitar sauti wanda ya janyo hankalin samarin nan wanda suke su uku masu kama da juna suka da da baya suka tsira mata idanu cike da tsoro sai ta so mai musu magana da su wato fulatanci tana faɗan kada ku razana ni mutum ce irin ku labarin da kuke bayarwa ne akan yankin ya bani tausayi har ya saka ni kuka kuma na ji ina son ku raya yankin domin ni'imar da ke cikinsa haka arda muhammadu ke buri domin kullum maganarsa wata rana ya garga arda Ahmadu ta dawo maraya da za a mori ni'imar da Allah ya wadata yankin da shi wato shi da kansa zai yi hijira zuwa can tare da wasu a cikin jama'arsa amma har yanzu bai taho ba daya daga cikin samarin na ya faɗa cikin tsoro domin sun ƙi sakin jiki da ita da na kai tana faɗin zan so ganin wannan rana amma me yasa ya ɗauki lokaci bai dawo ba duk da hakan shi ne burinsa ya ce matsala ce ta kore shaidanin da suka yi sanadin tashin gobara a yankin sannan sai an ɗaure dajin ta yadda babu wani mugu da zai sake yin nasara a kansa wani ya sake faɗin haka yayin da ɗayan yake ɓoye fuskarsa a baya wanda ya so ma yin magana ka sanar masa wata gimbiya daga yanki mai nisa ta fito ran gadi ta yi aiki a dajin ta kori dukkanin abin damuwa da ke yankin yanzu babu mai sake yin nasarar taɓa arda amadu ya dawo abinsa a duk lokacin da ya shirya babu komai sai tarin ni'imar da ya sanar da ku a cikinsa. Rangadi kuma, wanda ke ɓoye fuska ya tambaya yana fitowa fili, ya kalli ƙafafunta, sai ta zame ta da suke ba, ya gani da kyau, ita ɗin bil'adama ce. Eh, shi na fito, ta amsa tana kallonsa ɗaya bayan ɗaya. Ta ya kina gimbiya maka ganki ke kaɗai? Ya sake jeho mata tambayar. Kafin ya kulle baki, in garman doki ya bayyana nesa da su kaɗan yana sakin haniniya ta nuna shi tana faɗa ni kaɗai ne ra'ayin ƙarasowa na amma tantan jama'a ta suna can wurin ta nuna musu wurin da yatsa ayyukan ga mamakin su sai ga sansanin jama'a ya bayyana wanda a tahowarsu ba su gani ba suka saki murmushi tare da haɗa baki wurin faɗin taho mu je gaban arda muhammadu adalin shugaba ta motsa kai suka sake yin murmushi sannan suka yi gaba ita kuma ta haye kan dokin ta musu baya yayin da suka rika tafiya cikin sauri-sauri gami da haɗa da gudu-gudu ita kam sai farin ciki take na ganinta tare da bil'adama har gata tana tafa don gana da sarkinsu cika burinta na kafa daular adalci zai samu a yankin da bata san da samuwarsa ba sai a lokacin da ta fidda tsammani ganin tafiya ta su ki karewa inda ta fahimci suna da nisa da yankin sai ta hura musu iska mai saka saurin tafiya suka tafi da gudu sai da ta hango sun kusa isa raga sannan ta sauke su suka jiyo a tare suka ce mun yi saurin isowa gimbiya jinjina kai tai tana sake murmushi wanda ya kasa ɗaukewa a fuskarta a bakin ragar ƙasan bishiyar mangwara ta tsaya sai suka ƙarasa ciki don yi mata iso ta sauka a dokin ta shafi kanta tana mai cewa na gode madubi da ka kamun dokin da ya rima ali ya amfani da shi na hawan naɗin sarautarsa haka ina ƙara godiya da samar da jinsin jinni da kai cikin lokacin da nake buƙata har suka sa da aminci tsakanina da waɗannan samari gashi mahaifar maɗi ta za ta dawo maraya a hannun jagoran adali Ta ja fasali ta sake faɗin ku yi haƙuri samari, zan ɓace wa ganin ku. Saboda arda Muhammadu na da sanin da kallo ɗaya zai yi wa idanu na ya gano ni matsafiya ce, kuma jinin wanda ya yi sanadin kawo ƙarshen yankin da ya taso da ƙaunar maida shi maraya. Amma zan yi amfani da abin da na gada na sa ya mance da bayanin ku. Domin ba zan bar yankin nan ba, har sai na taimaka muku kun samu dawo da shi yanki mai babban matsayi fiye da yadda ya rayu a baya. Idan na yi wannan nasara, na gama samun cikar buri. ko da ba ni ce zan tafiyar da shi ba tana gama faɗa hakan ta yanke samarin nan tare da wani dattijo cikin shiga fararen kaya da rawani kore yana gaba sana biye da shi cike da girmamawa Kwaljininsa ya sa ta samu kanta da kasa ɓacewa kamar yadda ta yi niyya sai ta sunkuya ta sauke kanta a ƙasa a ta na hana shi kallon cikin idanunta amincin Allah ya tabbata a gare ki ke wannan sarauniya mai tafa da alkhairi zuwa ga yankin arda Muhammadu na uku motsa kai yi, jikinta ya yi sanyi na jin wata sabuwar gaisuwa da bata san da irin ta ba a duniya abin da ta fahimta a ciki shine kalamansa na ƙarshe da ya bayyana mata shine sarkinsu mai suna irin nashi a karo na uku ɗago ta na ganki kuma na sake gano alkhairin da yake tattare da ke Dagowa ta idanunta suka ciko da hawaye wanda bata san ko na meye ba Bude na zaune a ɗakin kaka yana nazarin sabuwar rayuwar da ya soma mai cike da nutsuwa domin bayan ya kwana da yini yana bacci ya farka ya samu jama'a gidan suna masa kallon tausayi sai lamarin ya bashi mamaki inda ya tambaye su dalilin faruwa hakan Duda ya gano amsa da kansa amma don ya tabbatar sai ya nemi ji ta bakinsu Kaka ne ya koro masa bayanin inda ya fahimta game da rayuwarsa wato yana cikin duhun jahilci da tsafi haske ya fito nema wanda zai samu rayuwa mai nagarta fiye da wadda yake a ciki don haka ya ƙara jaddada masa zai masa tsanin hawa har zuwa matakin da wata rana zai amfanar da wasu da ke cikin duhu irin wanda ya fito ai yana rufe baki bude ya rungume shi yana godiya tare da amincewa zai samu sabuwar rayuwa kuma ya ba kaka wuka da nama ya duk abin da ya dace da shi domin shi ne ubansa kuma danginsa wanda a wannan lokacin ya tsakura musu yarda suke rayuwa yadda suke so amma ya ɓoye wuraren da zai razana su da kuma labarin shan jinin junansu da suka soma a nan ya ga ƙauna ta hanyar kuka suna nema masa gafara Allah wanda a take ya amince zai koma addininsa ba tare da jayayya ba kaka ya lakanta masa kalmata shahada ya amsa bayan ya yi wankan tsarki na shiga musulunci sai kaka ya so mu koyar da shi hukunce-hukunce da addinin gaskiya ya tanadar wa mafiyansa. inda ya cika da mamakin sauƙinsa gami da nutsuwa da ke tattare da shi wanda yanzu haka da yake zaune yana nazarin yadda zai bayyana a safi na ƙaunata da ta kama shi har yake jin a baya ba salli ne yake ba sha'awar zama tare da ita ne ya masa jagora har yake kirarin zai aure ta domin gundarin so da ƙauna akan safina yake jinsa da yadda yake kame jijiyoyin jikinsa tashi yana kallon kansa yadda ya koma ingarman saurayi mai cike da kamala ta kowace fuska ya shafo sajensa yana faɗin haƙiƙa na gamsu babu abin da ya kai addinin gaskiya samun nutsuwa abin bauta mai cikakken iko akan kowa da komai ka kubutar da gimbiya Lina idan har tana raye ita ma ta amshi wannan abin daɗi da baki baya iya bayyana shi amin bashiru kaka ya faɗi domin shi ne sabon sunan da bude yake amsa a yanzu da sauri ya rungume kaka yana faɗin sani da dawowa babana yau ɗan albarka da fatan ka iya karatun sallar da na biya maka kafin na fita eh saboda safina ta zauna da ni mun yi bita da kyau har hajji na yaba mu wai ina da ɗaukar karatu da wuri madalla yanzu fito mu tafi masallaci an kusa kiran sallar magariba idan mun dawo sai in saurari karatun in ƙara maka Allah ya baka ladan baba amin ya ba mu baki ɗaya bashiru sai na shigowa gida daga masallaci bude ya hangi maciji na ƙoƙarin hure kazar na ta mutu ya shanye mata kwan da take kwanci tsimin da ke jikinsa ya motsa ya nuna shi da yatsa a yaka mai soma mulmulawa har ya fito tsakar gida jikinsa na fitar da jini kafin a ankara ya mutu sai ga wasa kowa ya gani kaka ya dubu bude ya ce wannan aikin ka ne bashiru ya jinjina kai sannan ya masa bayanin abin da ya ga macijin na kokarin yi ya ɗora da cewa na yi alkawarin ba zan yi amfani da tsafina na cutar da duk wani abin halitta ba sai idan har na hango shi ma macuci ne sannan daga yau maciji ya gama kusantar gidan nan don gudun kada wata rana ya cutar da mutane ina sake ba ku haƙuri saboda tsafin jikina ya ƙi tafiya gaba ɗaya ni ma ba a san raina ba ne amma na yi imani da zancen baba cewa lokaci ne idan ya zo zan neme shi na rasa to ku ci gaba da taya ni da addu'a har Allah ya sa ya tafi ya bar ni baki ɗaya kamar yadda na bar duhu na da cikin haske madawwami amin ya rabi sha Allah ya bashir komai zai zamo tarihi kai dai ka riƙe sallah akan lokacinta kuma ka riƙa istighfari don sake kusanci ga Allah subhanahu wata'ala sha Allah safina zan zame miki abin alfahari da sai wasu sun ji ina ma su ne a matakina. Wurin ya tsit domin a bayyana san hasko inda ya dosa Hajiya ce ta riƙo hannunsa ta haɗa da na Safina tana faɗin Bashiru. Malam ya baka auren Safinatu ta rana da ka musulunta. Iyayenta ba su da matsala, domin abin da muka zarta a kan ‘ya'yansu shi ne zaɓinsu. Haka ita ma Safina ta amince da kai, domin a yau zancen da na da ita kenan, don haka ba da jima ba za ta zama iyalinka. Duk da ba haka ta so ba, burinta a ce ta kammala karatu a matakin sakandare, sai na ce tunda ba ci gaba za ta yi ba koda ta kammala ai gara ta bar shi haka nan tunda ta samu na koya yara aikin gida ya kankame hannun hajja da na safina yana faɗin hajja na gode na gode sosai da wannan karamci amma ina neman alfarma a barta ta kammala ɗin ai ta ce min shekaru biyu suka rage ni kuma zuwa lokacin na soma sana'a wanda zan ɗauke baba fita kasuwa saboda ya kamata ya samu hutu zuwa wannan lokacin kuka ya ga hajja ta fashe da shi tana faɗin ba mahaifi ɗa namiji ba amma Allah ya albarkace mu da samun ɗa mai albarka. Allah ya cika maka burinka na alkhairi Bashiru. Amin. Dukkaninsu suka amsa. Daga nan suka zauna cin abincin dare, yadda Safina ta kasa sakewa, saboda irin kallon ƙauna da Bashiru yake jifanta da shi. Sai ta ɗebi nata ta koma ɗaki. Sahaja suka raka ta da murmushi tare da alfahari da ita, da ta zamo cikin mata masu yawan kunya. Masha Allah,